Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yanzu dare ne na Laraba, 28 ga watan Al-Muharram, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha ɗaya ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tarihin sayidina abubakar a inda abin da malin ya riga ya ɗan rariyo ya kawo a cikin wannan littafi to akwai takaitawa matuƙa dangane da abin da ya shafi tarihin sayyidina abubakar kafin bi'isa da kuma bayan bi'isa har zuwa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan da malam ya kawo abin da Allah madaukin sarki ya hore mai ya kawo saboda ya ba da nashi gudun mawar domin gina wannan addini na musulunci ta fuskacin bada kariya ga janibin su waɗannan bayan Allah na ƙwarai sahabban annabi to sai maga dacewa abin da babban malami a doktor Ali Muhammad Muhammad As-Sallabi ya kawo a cikin littafin asmal matalib fi siyarta amirul mu'minin ali abi talibin radiyallahu anhu shakhsiyatuhu wa asri maga cewa lallai a zuwa tattauna musamman dangane da wata gaba mai matukan mahimmanci da malamin ya kawo da ke da alaka da cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi ahadil khulafa'ir rashidin Sayyidina Ali ai dai yana da rai a sanda Abubakar yake khalifa kuma yana da rai a lokacin da Umar yake khalifa yana da rai a lokacin khalifancin Sayyidina Uthman to menene matsayin shi shin ya koma ya tsubbace ne kawai yana kallon mai ake ba ruwan shi ko ko ya ba da gudunmawa wajen gina addinin malai ce karan farko ma dai za a tabbatar da cewa ali ya yi mu baya a ga gwamnatin abubakar a farko-farkon al'amari to karatu ya tike mana ne a inda malam ke bayani akan cewa sayyidina ali Allah ya kara mashi yarda ya ba da shawarwari kuma yana kan ba da shawarwari masu daraja domin gina addini da taimaka ma musulmi wajen ci gabansu da kuma haɓakansu dadon gushi ma yana ƙoƙarin ganin ya tabbatar da nagartan khalifancin sayyidina abubakar kuma ya yi wannan ne da ikhlasi matuƙa shi ne sai mala yake ba da labarin cewa har ya kai ga akwai lokacin da shi kan sayyidina ali allah ya ƙara mashi yarda a lokacin da abubakar zai tafi dulkissa ya yi ma abubakar magana domin kada ya je saka kan shi da al'umma a cikin matsala to a daidai wannan lokaci shi ne magadacewan a ɗan tattauna dangane da abin da ya shafi zulkissa to mala ya ɗauko mana bayanai a cikin littafin alkamil fit na al-mu'arrikh Izzuddin abul hassan Ali bin Abi Al-Karam, Muhammad bin Muhammad ibn Karim bin Abdulwahid al shaibani Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. A inda Mala ya ɗauko mana bayani dangane da Abtulaiha al-Asadi a lokacin da yi da'awan annabta na karya tun a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Haka ya zauna har zuwa rasuwan annabi a kan wannan iddi'ai. To, a zamanin Sayyidina Abubakar a bayan da Talaiha ya tun zamanin annabi ya yi ƙarfi, kuma ya bi ya yi makirci a da'awar annabi har an waye gari wannan makircin nashi ya yi ƙarfi a nahiyan da yake annabi ya kwanta ya rasu da takaicin tulaiha da takaicin musailama da takaici na al'ansi da kuma saja wanda waɗannan gabaɗe sai da abubakar ya maganinsu kuma za ka yi mamaki waɗannan fa a zamanin annabi duk sun zo sun musulunta ba wai dama fa kafirai ba ne musulmi ne gaba ɗayan sai suka yi idan aka ce waɗanda suka yi ridda a musulunci da fasuwa ke yi to a zamanin annabi kamar yadda muka ji annabi ya tura a je a kai masu da'awa kuma a tabbatar da cewa an tinkare su da muguwar manufansu na taɗiye da'awar shi domin ji matsalan da aka samu hattulaiha ya ƙarfi da irin yadda kuma aka samu mafi yawancin ƙauyawa da ke kewaye da madina saboda ƙabilanci gabaɗe sai suka bi shi a kan wannan shubuha shi. haka al'amarin tsalaiha ya ci gaba da tafiya abin takaici muka ji cewa a bayan da ya tabbatar da a nashi tunanin ya riga ya gama zagargare musulunci abubakar ba zai iya da shi ba sai turo 'yan bushara akan cewa su shigo cikin garin madina su tabbatar da cewa sallan nan da ake yi ana wani goho wai sunan shi ruku'u to ba ruwan Allah da gohon a dena sujada da ake yi ana wani turbi da ƙasa a kan rairayi to wannan ma a bari haka da ya ta tsiya to a lokacin ba su samu karɓuwa ba saboda sahabbai Allah madaukin sarki ya sa imaninsu ya ginu duk wata shubuha na makirci ba ta iya nasara a cikin zuciyarsu ba sai dai an samu wasu daga waɗanda suka shiga addinin musulunci daga baya-baya ba su samu nagartacciyar tarbiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi masahabbai ba to sai suka bi wannan shubuhar to in ka ji ana cewa mani zaka to waɗannan su ne su ne suka ƙi cewa su fa wannan zakka ba za su bada ta ba suka kawo da ayoyinsu da suka dogara a kai cewa Allah ya ce huzmin amwalihim sadakatan tahirhum wata zakihin biha wa salli alaihim da dai sauransu to lokacin da suka shigo al'amarinsu bai nasara ba faƙala abubakarin sai na abubakar ya miƙe ya jawabi wa ƙala ya ce laumana oni iƙalan da za su hana ni ko da ta baibaye ne wanda a zamanin annabi sun kasance suna ba da shi ga manzan Allah la jahattuhum alaihi ce sai na yaƙe su akan wannan mun gano wannan da kyau wa kana aqalus sadaka ala ahalis sadaka su waɗanda suke fitar da zakka na dabbobi ta baibayin da ake ɗaura dabbobin da shi to suna haɗawa ma'as sadaka tare da ita zakkan da za su fitar ne in ka ba da awaki biyu to za ka ba da igiyan ɗaura awaki biyu da za a je ka ba da zakkan akuyan ko saniyan ko raƙumar amma sai ka hau kujerar naƙi ka ce ba za ka ba da tabaibayin ba don ba da shi ba dole ba ne abubakar ya ce sai ya yaƙe su a kan wannan shi yasa ku tsaya ku rika fahimtar abin da hadithai suke magana a kai da yawa abubakar in ana karanta maganin shi da yake cewa lau mana uni iqalan sai a ga a ai da ma za su hana awakin su hana ta wai yana nuna cewa ko ta ne ba ma'anan ba kenan yanda ba da akuyan take wajiba haka ma ba da ta ma yake wajibi shine malam yake cewa wa kana aqallus sadaqa tabaibayin da ake ɗaura dabban zaka ala ahlis sadaka ba sa'i ne zai je da shi ba shi sa'i zai je hannu rabbana ne kai zaka bada mala ya cewa raddahum su waɗannan 'yan bushara na tulaiha sai sahabbai waɗanda suke da gaske sai suka wartake su domin sun gano makircinsu fara ja'a sai ya koma wafdahum sai waɗannan fara ja’a wafdahum sai wannan ayari nasu na 'yan bisharar tulaiha da suka ga abin ba na yi ba ne sai suka koma sau da dama ita shubuha kamar yadda muka ji ba ta tasiri ga mutumin da imanin shi ya ginu irin lokacin da abu jahal ya kai ziyara gidan abubakar a bayan isra'i da mi'iraji yake ƙoƙarin sa ma abubakar shakka da shubuha dangane da gaskiyar annabi to ya je sa'a ya tarar abubakar kintse yake da imani ya ce sam in ya tabbata ya faɗa na yadda ya ce kai ni fa zan iya ma gazgata shi a abin da ya wuce wannan amma haditha ta al'isra wal mi'raj ya sa da yawa daga musulmin wannan lokacin a makka wajen mutum tamanin sai da suka yarda kaɗan daga cikinsu ne suka dawo suka ce tun ana gaya masa abin da hankalinsu zai iya ɗauka ya kai ga yanzu hankalinsu ma bai iya ɗauka za mu zo za mu karanta wannan a can gaba a zo da ruwa ya tabbatattu ka ci dama sun shigo ba su gama tabbatuwa ba da aka yi wannan haditha ta al'isra wal mi'araj sai kuma aka samu mishkila abubakar sai aka same shi daram saboda shubuha ba ta iya zuwa ta jijjiga imanin shi ba fa akhbarahum bi qillati man fil madina to su waɗannan 'yan bushara na talaiha da suka koma sai suka je suka ba da labarin ƙarancin mutanen da ke madina kakkumanta abubakar ya tura jeshi usama sun tafi ba sa gari sun je sun zauna a inda suka je jihadi kuma wani irin ikon Allah da suka tafi ‘yan kwanuka kaɗan suka yi suka dawo za ka zo ka ci. Mun fahimci wannan da kyau ku? Sannan kun ji kuma abubakar ya jagoranci runduna an fita, an tafi an je an fatattaki waɗancan mutane an yi nasara a kansu. To, sanda ‘yan bushara suka zo waɗanda suke gari ‘yan kaɗan ne, da ba su nasara ba sai suka koma sai suka gaya ma rundunoninsu cewa ai madina ba kowa ‘yan tsiraru ne duk an watsi to shi ne sai wa'at amuhun fiha e suka kwadaitar da su a kan cewa kawai a diran magarin waje ala abubakarin ba'a da masirar wafdi bayan tafiyan waɗancan ayarin bushara da suka zo yaɗa busharan tsiya sun tafi sai abubakar ya umarci ala an ƙabil madina cewa kan iyaka na madina kowane surkuki da za a iya shigowa a kawo farmaki cikin madina sai ya ɗana kwamanda wanda zai tsara wannan waje yana da na ali ibn abi talibin wa talha wa zubair wa ibn mas'udin waɗannan su ne manya-manyan kwamandoji da na, Abubakar ya sa su suka kewaye Madina da sojojinsu suka tara duk inda za a shigo suka tara ko'ina na kan iyaka Aliyu yana daga ciki kaji aikin da Aliyu ya fara ma tukuna yanzu wannan farmakin da za a kawo Madina tunanin masu cewa Aliyu baya cikin harkan ya koma gefe ya sa ido shin wannan harin da za a kawo Madina ya kwanci a gidan shi kai ka san Ali ka san kasan ka san Alkhaidara wa alzama ahlul madina bi hudur masjid sai abubakar ya ce duk mutanen cikin gari to kowa ya baro gidan shi ya dawo masallacin annabi khawful ghara saboda tsoron afke da kafirai ka iya yiwa, min al'adu liqorbihim saboda kusa da madina kuma za su iya iktinamin fursa na sun shigo sun ga abubuwan da ke kaiwa da komowa Siya ya afkowa fama labisu illa talatan kwana uku kaɗai aka yi hatta tsara madina gharatan ma'allayin sai ga sun ƙwanƙwasa madina sun mata daren miki a cikin dare wa khallafu ba'aduhum zai hisin ko bi zai hasa amma bi bizi hasiyin sai suka sa wasu daga cikinsu suka zauna a wancan unguwa na bi hasa da muka yi bayaninta a baya cewa su zauna su ne waɗannan dakarun fama da za su kawo abki liya kunu lahum ridi'an so su zama wasu bataliyoyi ne masu kawo ɗauki idan waɗannan an nemi abu ƙarfinsu to su suna nan standby yadda ana cewa kule kawai sai su da ran mikiya fawafu lailan sai suka iso madina da daddare li'anqabin wa alaiha almuqatala sai suka zo suka tarar da akwai jarumin mayaka famana ohun sai suka hana su shiga cikin garin madina da aka buga suka ja da baya to su waɗannan dakarun da sayyidina abubakar ya sa su sayyidina ali wa arsalu ila abubakar bil khabar sai suka aika mai da labarin abin da ya faru da fafatawan da aka yi cikin dare fa'arsala ilaihim abubakarin sai sayyidina abubakar ya aika masu cewa anilzimu a makinakum kowa ya tsaya inda aka tsaye da shi ba gudu ba ja da baya fafa'alu ilai ko suka yi fakharaja ila ahalil masjid alan nawadih abubakar ya hau kan raƙumar shi ya je sa mutanen madina kowa aka ba shi raƙuma ɗaya daga cikin raƙuman mujahide suka hau faraddul aduwa su sai suka fita suka tinkari waɗannan makiyar waɗancan da ke gadin madina ake wai su su tsaya a nan su fita sai abubakar ya ɗebi waɗannan da aka tara su a masallaci suka haura kuma su kuma sai suka bi waɗancan kafiran wata ba'ohun hatta balagu zalhasa sai da suka kai su har wannan gari da suka je suka ja tunga fakharaja alaihim rid'a bi anha'in sai su waɗancan dakarun da aka sa su zama su ne ‘yan kawo ɗauki sai suka je suka ɗauko buhun fata’ kada nafahuha suka kura ta ta kumbura wa ja'alu fi halhibal sai suka sa kibiyoyi a ciki summa dahdahuha bi arjilihim alal ardi sai suka ingizo abin daga sama da kafafun suka ingizo ta yanda tana faduwa za ta fashi tana fashewa waɗannan kibiyoyin kuma za su watsi in suka watsi kenan wannan abin ya zama kaman bom kenan sai je gaba ɗaya ya kashe waɗannan dakaru na sayyidina abubakar fa naqarat ibnul muslimina wa hum alaiha ai Allah maɗaukin sarki sai ya sa waɗannan raƙuma na musulmi sai suka juya a guje da waɗanda ke kansu wala tanfirru fin shay'in nafaruha min anha ba su taɓa gudu sun firgita daga ganin wani abu irin yadda suke gudu sakamakon fekin wannan buhun fata ba wa raja'at bihim ilal madina duk yadda sojojin nan suka yi su juyo da waɗannan raƙuma su dawa suka ƙi sai da suka mai da kowa madina walam yusra musulmin ba musulmin da ya faɗo walam yusab kuma ba wanda aka jima mun gano wannan da kyau ko wa zannal ku kuffar bil musulmin alwahan, wannan abin da ya faru sai kafirai suka je cewa wai musulmi rauni ne ya same su kun gano wannan da kyau ko dama shi kullum da munafiki da kafiri in ya kalli yanayi sai ya ɗauka wai addini ya yi rauni ne shi kuma a nan ne yake tunanin wai bari ya ribaci wannan rauni na musulmi domin ya karya sahunsu wa ba'athu ila ahli bilkassa bilhabar su mutanen dalhasa sai suka aika mutanen dalkissa da labarin cewa ai musulmi sun yi rauni faƙadamu alaihim sai suka iso wajen waɗannan suka haɗa ƙarfi wa ba ta abubakarin lailatahu ya ta hayya'u kwana abubakar a wannan dare yana kintsa sojojin shi wa kharaja ala ta'abiyya yamshi abubakar haka ya fito a cikin wata 'yar ƙaramin bataliya wanda ke kewaye da shi ga babban bataliya a bayan shi yana tafi to nan ne za ku ji jawabin da sai da na aliye mashi ko mun gano wannan da kyau ko wa ala maimanatihi an nu'man ibn muqarrin a daman shi nu'man ne wani barde ne jarimi wa ala maisaratihi abdullahi ibn muqarrin hagun shi kuma abdullahi ɗan muƙarrin ne wa'ala ahalis saƙa shi kuma wanda yake jagorantar babban runduna yake ƙara shajja al'amarinsu suwaid ibn muƙarrinin ma'ahu arraka'ib yana da ‘yan ƙananan kwamandoji da ke kula da ƙananan rundunoni da ke cikin babban runduna fama tsala alfajar alfajar bai keto ba cikin wannan dare illa wahum wal'ado ala sa'idin wahid face sai da rundunan abubakar da rundunan makiya suke tare a waje ɗaya su can suna nan sun shantake cin da dai sun firgita waɗannan sun koma kuma sun yaudari da cewa rauni ya same su to sai suka shantake waɗancan sai suka juyo fama sha'iru bil muslimina ba su farga da musulmi ba hatta wadda ofihi musuyuf ba ce kawai sun ji tsara ne da takubban musulmi a kansu fama zara karnar shams ƙawar rana bai kuma hatta wallo humal adabar ba ce sai da musulmi suka fitar da gudunsu kafare suka take kafa mai na ciban baki ba wa galabuhum ala amati zuhurihim suka rinjaye su kai su ma waiwaye dabbobinsu da suke haye kowa ne ma yake kawo kafin shi tafi shi suka tsere waƙatalar rijal aka kashe mazajensu da yawa wata ba'ahun abubakarin abubakar ya bi su hatta na zala bi zulƙissa har sai da ya ra zulƙissan asalin dandazan sansaninsu abubakar ya ji wa kana awwalul fatah wannan shine cin nasara na farko da abubakar ya yi a karaga mulkin shi sai da ya karya karfinsu da shi aka je sai da ya dara har wajen wawa ba a biha an nu'uman bin muƙarrin fi adadin sai ya sa nu'uman ya zama shi ne kan tuma, a wannan gari aka bar shi da wasu 'yan sojoji ja ilal madina sai abubakar ya komo madina fa zalla lahul mushrikun dawowan da abubakar ya yi madina wannan ya sa mushirikai sun ƙara samun rauni sun ƙara samun ƙasƙantuwa wannan abin ya ɓata masa rin matuƙa fawathaba banu absin wa zibiyan alaman fihin minal musulmina sai aka samu ƙabilan banu abs dama sun yi ridda da su da zabiyan sai suka daramman musulmin da suke unguwanninsu faƙataluhum suka bi 'yan tsarin musulmin da ke cikinsu suka kashe su kullu katla wa fa'ala mala ya ce a ƙitlatan faƙataluhum kulla katla suka yi musu kisan gilla kisa duka wa fa'ala man hun fi'lahum duk wasu kafirai da ke wasu ƙauyuka daga nan su ma kawai sai suka kwaikwaya duk inda musulmi yake a cikinsu sai suka fada mai suka kashe shi fa halafa Abu abubakarin sai abubakar ya rantsuwa da Allah la yaqtilanna fil mushrikin biman qatalu al muslimina wa ziyada ce wallahi ba sun kashe musulmi ba to sai ya dauko wa musulmin da aka kashe fansa ma da ƙari wasdadal muslimuna quwwa wannan ya ƙara musulmi ƙarfi wa thabatan ala dinihim da ƙara tabbatuwa akan addininsu fi kulli ƙabilatin musulmin da ke kowane ƙabila don an so a amfani da ƙabilanci a karya tsawon musulmi Allah maɗaukin sarki ya hana su wannan wasdada da la'al mushrikunan ki'asan wannan kuma sai ya ƙara mushrikai ji ja da baya da karyewan tsari da wargajewansu gaba ɗaya min amrihim fi kulli kabila musulmi na ƙara samun ƙarfi da jajircewa su kuma suna ƙara ci baya da rukushewa wa tsarakatil madina na farin kanu ala sadakatin nas ana cikin wannan yanayin garuruwan da abubakar ya aika sa'o'in shi yasa an so mai zakka sai gashi kuma an kawo wannan dukiyar madina minhum safwan وزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستين يوما haka ya faru ne a lokacin da aka cika kwana 60 min makharaji usama da fitan da usama ya yi da wancan rundunan da annabi ya ce a tura ta. Waƙadima usama ba'a da zalika bi ayyamin bayan waɗannan da ‘yan kwanuka kaɗan sai ga usama ya dawo. wakila ka ce kanar tuhu wa auduhu fi arba'ina yawman da ya zuwa yakin da dawon shi gaba ɗaya kwana arba'in usama ya yi mun gano wannan da kyau ku yana isowa gida falamma kadima usama yana isowa madina istakhlafahu abubakarin alal madina sai abubakar ya bashi tsaron madina wa jundahu ma'ahu da waɗannan rundunan da ya tafi da su gaba ɗaya ce su zauna a gida su tsare mai gari kuma kafin nan mun karanta da ko irin cece ku ce da aka yi saboda ƙananan shekarun Usama reho shi Abubakar yi haka ne saboda su huta wa reho zaharahum sannan dabbobin su ma su huta Sun kharaja biman kanan ma'ahu sai Abubakar ya fita da waɗanda suke tare da shi a gida fana shadahul muslimuna fa'a ba, musulmi bayan da su yi da Abubakar ya zauna ba su su tafi ya ce ina na daga waɗanda suka matsa ma abubakar ya zauna kar ya fita aliyu na ciki za mu zo za ku ji kalmomin da aliyu ya faɗi waƙala sai ce la'uwa siyan na kumbi nafsi ya ce wallahi zan yi sadaukarwa gare ku da kaina wasara ila dilhasa wa dilkisa hatta nazala bil abrik dama ƙauyukan da suka kakkafa kenan mun karanta su a baya a karatun da ya gabata abubakar sai da kafan shi yadda ra zulhasi da zulƙissa kai sai da ya je abrik halkotansu gaba ɗaya faƙatala man bihi duk wanda ya samu a ciki sai da ya gama da shi faƙatala man bihi kuma waɗanda suke tare da su suka yaƙi suke kace-kace da mutanen nan fahazama Allahul mushrikina Allah ya watsa mushirikai wa akhaza al-khati'ata asiran aka kamo khati'a a matsayin bursunan yaki, za ya magana akan kan shi fatarat absin wa banu bakar sai ƙabilan abs da ƙabilan banu bakar suka watsi wa kama abubakarin bi abrik ayyaman abubakar sai da ya kwana da kwanaki a wajen in ma za a je sa da ƙarfi na wani waje su dawo to su dawo ɗin wa ghalaba ala bani zibiyan wa biladihim haka garin da ƙabilan banu zibiyan suka je suka kafa abubakar ya je nasara a kansu wa hamaha liddawabil muslimina wa sadaqatihim sai mai da garin hima kaman ka ce wani sansani da za a rika zuwa ana horar da dabbobin musulmi kuma ana tara dabbobin zakka mun gane wannan da kyau ko aka kwace babban birnin nasu kawai shi kenan sai mai da shi kawai wajen wannan aiki walamman hazamat absin wa zibiyan raja'u ila tulaiha wa huwa bibazakhata yana yana bazaha suka je suka samu tulaiha suka gaya mai abin da ya faru wa kana rahila min samaira'a lokacin ya bar samaira ya koma buzaha fa kama alaiha ya zauna a buzaha wa ada abubakarin ilal madina shi kuma abubakar sai ya dawo madina kun gano wannan da kyau ku wai wannan ne za a kalla ce wai jarumi wai bai yi komi ba wannan shi ne da'abul mubtada'a mutumin da ya aiki yi kwazo yi alheri randa suka zo da son zuciya da ƙin Allah da ƙoƙarin ɓata aikin musulunci sai su ce duk wani wanda ya alheri to bai komi ba sai su rufe su da wannan shi ko Allah maɗaukin sarki cewa yi in mutum ma ya aiki na ƙwarai to duk wani ɓatanci ma kauda mai aiki su ne alladina sabaqat lahum minna alhusna yace ulaika anha mubaduna mun gano wannan da ke ko su ko mutanen banza ƙoƙari suke waɗanda suka yi aiki na ƙwarai su nuna sa idan mutane cewa waɗannan fa jama'a ku kalle su ku daina yaudaruwa da wannan fa aikin banza ne suka yi mun gano wannan da kyau ku al'amarin zai ƙara bayyana muku ƙarara abin da muke gabatarwa na izalatu shubuhat jama'a mun gano wannan da kyau ku za ku ji misalan da sai ya gamsar da ku ɗari bisa ɗari dangane da tahtitat da da'abul muftada'a falon mastaraha osama wa jundahu to ya mu koma madina ko cin da abubakar ya juya zai koma yayin da osama da rundunar shi suka shakata wa kana kada ja'ahum sadaqatin kathira a lokacin zakka ya zo da yawa waɗancan kafiran nasara kansu ai wasu hana zakka da suka musunta sai suke marmaza suka bayar akwai da yawa da suka ji labarin abin da ya faru da waɗancan sun tsorata su ma sun aiko da zakka to zakka ya zo da yawa mun gano wannan da kyau ko kata abubakarin albu'u sai abubakar ya kasa rundunonin yakin shi waka ada alwiya sai ya kulla tutoci faka ada ahada ashara liwa'an tutoci guda sha ɗaya ya ƙulla a ƙada lewa da khalid bin walid tutan farko ya ƙulla ya danƙa ma khalid ibn walid lahil maslul wa amarahu bi tulaiha bin Khuwailid ce khalid tulaiha yalla mun gano wannan da kyau ku. don jiya ina ganin mun dan tattauna wani bangare na jarantan tulaiha ku. ba wanda zai iya tinkaran tulaiha a je a yi turnuko faɗan ibilisai in ba shi Khalid ba. To kai Khalid zu, Ulaiha aka cinna mashi Khalid. Fa'iza faraga, sara ila Malik bunu Nuwayra. Eh, in ka gama da Ulaiha to ka wuce Malik ɗin Nuwaira bilbattah in ƙama lahu muddin yana garin. ka je ka same shi domin shi ma ya yi annabi tsiwa ka je ka tunkare shi waka adali ikrama ta buna abi jahal sai kulla tuta ya ba ikirma dan abu jahal wa mara hubu musailama ya ce ka je ka tunkari musailama lokacin musailama ya je ya hada kai da saja ita saja wata taƙadara ne da ita ma ta da awon annabta Shi ne wani ɗan garinsu yake mata zambu, yana camu dai rabon kowa maɗaukaki ne domin sun yi dace da annabawansu maza ne to ba wanda suka ɗebi ƙazamin kaso ƙarmajajje sai mu domin annabiyanmu sai ta zammaci mun gano wannan da kyau ko waka adalil muhajirina abi umayya wa amarhu bi junudil ansi da ya tura abi umayya sai ya ce je tinkari al'ansi shi ma wani takadari ne wanda ya da'awan annabta jama lokacin da suka al’awarin annabta annabi ta bunƙasa mutane sun bi shi sai abin sai ya rikide sai ya zama ƙabilanci kawai abin sai ya koma su sun ɗauka kawai abin ƙarfin hali ne da neman hankoran tara abin duniya da tara jama'a da neman ɗaukaka kawai sai ya za ce ne kai ma mai kwazo ne kana da zalaka kai ma mai ke ka ce kai ma annabi ne wallahi za mu bi ka muke goyon bayan ka. wannan suka zira musailama ya je yi a kashe shi a kafiri a banza a wofi cikin waɗannan kawai wanda ake sa ran ya komo lafiya lau shine fa kaɗai tsalaiha sai saja mun gano wannan da kyau ku saja ta zo ta musulunta bayan kashe musailama ta tuba kuma aka ce musuluncinta ya yi kyau sai tsulaiha shi wannan a fagen fama ma ya shahada mun gano wannan da kyau ku amma ɓannan da suka ma addini wallahi tallahi ba a lissafa shi mun fahimci wannan da kyau ku zubar da musulmin da suka yi ko mun gano wannan da kyau ku da wargaza tsarin addini da ba su wannan ba ina gaya muku abubakar shekara biyun da ya yi ku to sai an waye gari inda gwamnatin abu umar da usman suka kai da abubakar ya kai wannan wajen umar in ya zo ko da wannan tekun da ya hana su ƙetarawa a je can baya a gano waɗannan ƙasashen turan da sauransu wallahi sai ya kai wajen yanda usman ya biye tattara abubuwa aka inganta abu da tuntun musulunci ya kai haka irin waɗannan masu kwaɗayin duk su suka haifar ma musulunci ci baya domin musailama a yamama da ya zo abin da ya ƙoƙarin yi kenan ya tara mutane jama'ar annabi sanda musailama yakin shi ya kare sai da ya shiga gidan gonan shi da sojoji dubu saba'in jama'a mutum ne suka bi shi ya kamata kusan waɗannan faddun musulmi ne da ya sa suka yarda kuma a yaƙi ɗaya rana ɗaya sai da aka kashe wajen mutum dubu goma mun gano wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta tarihin musailama a ƙarƙashin tarihin khalid ibn walid saboda 'yan shi'a suna zagin khalid wai akan meye dalilin yaƙan musailama da suka haɗu da ikirma suka yi don shi khalid da ya gama da al'amarin tsalaiha ya gama da inda abubakar ya sa shi kankace kobo kuma ya juyo kan musailama mun gano wannan da kyau ko za ka ji irin huduban da abubakar ya masu duk wanda ya gama da inda ka aika shi to ya marma zai je tallafa ma ɗan uwan shi domin su musulmi dama a haka suke haɗinki wa ma'una li abna'i ala qais bin makshuh wa man a'anahu min ahlil yaman alaihim haka aka tura shi da har mutanen ƙasan yaman su ma sun kawo mai agaji sun yamdi ila kinda bi hadara maut in ya gama da waɗannan ya wajen kinda a hadara maut waka adali khalid bunu sa'id wa ba'athahu ila hamkataini min masharifi sham wani waje ne a ƙasan sham ya tura suma ko su takadare da suka yarda suke adawa da addini waka ada li amr bin al-as wa arsalahu ila qada'a ya kulla tuta ya ba amur dan as ya tura shi qada'a wa qa'adal khuzaifa ibn mihsan al-falfani al-ghalfani wa amaruhu bi ahli daba wa qa'ada li arfaja buna harthama wa amaruhu bi maharra ka san waɗannan ganin suke fa masu zagin abubakar ɗin nan wai zama ya yarƙa sautan gargajiya yana kwance a gida kun gano wannan da kyau ku abubakar shekara biyun da ya gaba ɗaya haka suka ƙari mun gano wannan da ko ana ta fafutuka ana ta fafutuka ne da gwagwarmaya wajen ga an tabbatar da addinin Allah ba mushkila wa amarahuma an yajtami'a wa kullu wahidin minhuma ala sahibihi fi amalihi in har ka gama da naka aikin kai marmaza ka je ka agaza ma ɗaya ɗan uwan naka a ƙarƙashin aikin saboda akai gaci wa ba'atha sharhabil bin hasana fi asar ikrimat bun abi halin, lokacin ikirma ya tafi ya tunkari musailama sai aka tura sharhabil dan Hassana ya same shi wa kale ya ce mai idza faraga min yamama in ya gama da yamama kaji abin da ka kawo jiya, yamama zaka ce kace mana zulqissa fa alhiq bi fada bi wa'anta Alakailu, ka ala khayluka tuqatilu ahli ridda in ka gama da wannan ka koma ka yaƙi waɗanda kuma aka ba mu labari su marar da suka yi waka adali ma'an buna hajis wa amarahu bi bani salim wa man ma'ahu min al-hawazin mun gane wannan da kyau ko na wannan fa zamanin annabi ba karamin banna suka yi ba kawo kuma yin sun ƙara komawa gida waka adali suwaid bin muqarrin wa amarahu bi tihama bil aka tura shi tihama ƙasan yaman waka ada lil ala buna khadrami wa amarahu bil bahrain wannan waka ada waka ada ne ya kulla tuta ne na komanda kamar yadda muka bayani a baya ya yace je ka tinkaru waɗannan haka ya rarraba su gaba ɗaya. wa amarahu bil bahrain ya tura shi bahrain fa fasalat umara min bil qissa a zil abubakar ya raba waɗannan komandoji gaba daya wala heka bi kulli amirin jundahu mun gano wannan kowane amir aka ware mai rundunan shi aka tura su wani aka tura shi wani aka tura shi wa ahida ila kulli amirin ya tabbatar mu kowane jagora wa kataba ila jami'il murtaddina nuskhatun wahida ya rubuta takarda ɗaya in yanzu ne sai ya ce aka photocopy ko rubutu iri ɗaya ne ya amuruhum bi muraji'atil islam ya aika masu da saƙo yana umartar su dawo musulunci wa yuhadhirahum yana tsoratar da su akan zaman sa kafirci illan da bai masu da kuma illan da yake ma addini mun gano wannan nake ko Wasirar kutub ilaihim ma'a rusulihi haka ya tura da waɗannan wasiƙun tare da jakadu a je a kai ma kowanne ɗan a yanke masa hanzari aikin da na abubakar ne siddiq yake na Allah ya kara mashi yarda wannan ɗaya bisa dubu ne mun gano wannan da kyau ko da izinin Allah za mu zo a duk wani bayani da ya ɓalli daga cikin abubuwan nan ko dai a tarihin abubakar ko tarihin umar ko uthman ko ali ko talha ko azubair ko abu musa ko amr ɗan as ko aisha ko hafsa ko khalid ko miqdad ko abu dharri ko kuma ammar ibn yasir domin waɗannan an fake da wasu abubuwa da yawa nasu an yi masabai ɓatanci mai yawa to za a ɗauko wannan yanzu wannan ku aje wannan maɗan bashi hutu na ‘yan mintoci kaɗan bari ku ji abin da sayid na Ali ibn Abi Talibin Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda lokacin da aka ta za a tafi bilƙissa. Mun gano wannan da kyau ko. to shi ne sai yake cewa wa azamahu ala muharabatul murtaddin wa da irin yadda abubakar ya sa himma zai tafi yaƙi masu ridda wa qiyadatihi littaharikatil askariya diddahum bi nafsihi abubakar da yadda ya himmatu shi zai jagoranci rundunan nashi ya zama kwamandan waɗannan sojoji da kanshi wa ma kana fi zalika min al da irin abin da Ali ya hango na hadari wa alal ala wujudul islami da kuma irin haɗarin da zai tinkari al'amarin musulunci Ali yin nazarin wannan shine bulloye ma Abubakar magana da za ku zo ku ji Abdullah dan Umar ya ruwaito ta wannan bayani mala ya ce karanta al-murtada linnadawi a shafi na 97 fani ibn Umar, radiyallahu anhu kala abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace, ce lamma baraza abubakarin ila qissa yayin da abubakar ya tinkari dhulqissa kaga yanzu ba sai an gaya maka me dhulqissa ba ka riga ka san me ake ce ma dhulqissa wastawa ala rahilatihi ya daidaita a kan abin hawan shi A akhadha ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ƙulu sai sayyidina Aliyu ɗan abi talib sai buɗe baki ya ce ma abubakar a ƙulu laka ma ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ma uhud ce wallahi ba abin da zan gaya maka sai abin da annabi ya faɗa a ranar yakin uhud me ya faɗa allah ya kai makaratu na gaba wasbanaka Allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum